wa sharrar umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ikiwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau ashirin da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ku ga kaman jiya aka fara ramadan yau muna goma ga watan ramadan bahaushe ya ce goma na marmari goma na wuya to a wajen malam bahaushe an gama na marmari yanzu wannan ya nuna akwai bukatar mu ƙara dagewa da zage dantse wajen yin ayyukan biyayya a cikin wannan wata domin watan yana tafiya da gaugawa kamin a ankara za ka je ya ƙare wanda ya aiki zai samu abin da ya aikata wanda kuma ya shantake ƙarshe sai kaga watan ya ƙare ya zama an ci wawa an watse Allah ka gafarta mana idan ban manta ba muna cikin suratun nur Allah rama ban sani ba ko ka kiyaye inda muka kwana ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين شيخ مالمي مقاتل yake cewa akwai wata hadisa da ta faru a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani munafiki wato bishir al-munafiq wannan munafiki wato wata matsala ta shiga tsakaninsa da wani bayahude kuma shi wannan munafikin musulmi shine bai da gaskiya yana kokarin ya murkushe haƙƙin wannan ba yahude to daga karshe ba yahude sai ya ce mu je inda za a mana shari'a mu je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hukunci tsakaninmu wannan munafiki sai ya ce a'a bai kamata a je wajen annabi ba ba yahude ya ce ina kake gai kamata a je ya ce mu je wajen kabul ashraf shi kabul ashraf shine shugaban yahudawa abinda ya yasa wannan munafiki ya ce aje wajen kabul ashraf saboda ya san bai da gaskiya ya san wato shugabannin yahudawa suna karban cin hanci suna karban rashawa saboda haka duk tunda bai da gaskiya zai iya ba da rashawa ya samu karban haƙi ya zama ya ci haƙƙin wannan bai hude ba bisa gaskiya ba amma ya san an je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi baya karɓar rashawa dole zai ba ba Yahudi haƙƙinsa ba Yahudi da ya ji haka sai ya ce a'a bai yadda ba sai dai a je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ba Yahudi ya cirje aka buga aka buga yake to sai wannan munafiki ya ce to ya yadda nan take suka kama hanya suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je aka mai da bahasi aka mai da magana annabi ya gano wannan ba yahude shi ke ƙoƙarin wannan musulmi shi ke ƙoƙarin ya ci haƙƙin wannan ba yahude saboda haka nan take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wannan munafiki baka da gaskiya wannan haƙƙi na ba yahude ne kuma lallai ka maida masa haƙƙinsa to bayan annabi ya yi wannan hukunci sai suka taso suna tasowa kan hanya wannan bai wannan wannan munafiki sai kama surutu yace shi gaskiya bai gamsu da wannan hukuncin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ba nan take sai wannan bai hude yace to in haka ne wajen wa kake so mu je mana hukunci sai ce to tun daga nan zuwa gidan sayyidina Umar ba nisa mu tafi wajen Umar ya mana hukunci to daga nan sai suka kama hanya su biyu sai wajen wa sai wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu wannan hude ya maida wa sayyidina Umar da bayani yace wannan munafi wannan wannan musulmi ga abin da ke tsakani na da shi ya dauko masa bayani tiryan tiryan ya gaya mashi yace to da ya ce mu je wajen Ka'abul Ashraf to kuma ni na san malaman mu Yahudawa shugabannin mu suna cin rashawa in mun je can ba hukuncin gaskiya za a yi ba so na shi cije sai dai a je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to mun je wajen annabi ga hukunci da annabi ya yi bayan mun taso sai kuma ya ce bai yadda ba sai dai mu zo wajenka sai na umar radiyallahu anhu ya kalli wannan munafiki ya ce da gaske ne abinda bai huda nan ya faɗa haka ne har kun je wajen annabi annabi ya yi hukunci ka ce baka yadda ba sai dai a zo wajena wannan munafikin musulmi ce to ai tun da dai ni ban gamsu da wannan hukunci ba duk da shi annabi ne amma dai ai wannan hukuncin da ya ai akwai son zuciya a ciki to saboda haka naga ya kamata a zo wajenka sai na umar yace to babu matsala zan muku hukuncin da ba son zuciya ku jira ina zuwa yana tashi daga wurin sai ya shiga cikin gida yana shiga cikin gida sai ya fito da takobi zararre a hannunsa kamin wannan munafiki ya san me yake faruwa sai na umar ya sare kan wannan munafiki yana sare kansa kan ya faɗi gefe ganga jikin ta faɗi gefe tana wutsilniya ita kadai sai na umar ya tsaya yana kallon ganga jikin tana wutsilniya har ta yi sanyi ta koma ta natsu bayan ta natsu ya kalli ba yahude ya ce haka za bi man lam yarda bi hukmillahi wa rasulihi ya ce wannan shine hukuncin da ni nake yi wa duk wanda bai yarda da hukuncin Allah da manzansa ba to nan take sai aka sauko da wannan aya da Allah ramma ya karanta mana a halin yanzu Allah ya ce ku ga abun mamaki ga wasu munafikai a cikin musulmai wa aman amanna billahi suna cewa sun yi imani da Allah wa bin rasuli sannan suna cewa sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fa'ana kuma suna cewa sun yadda za su yi biyayya ga Allah za su yi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma idan an zo wajen su zo wajen annabi yayi hukunci tsakanin su thumma yatawalla fariqun minhum wato min ba'da zalik sai gashi wani sashi daga cikin su kuma sai ya juya baya ya kiyarda da hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan sun ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzo za su yi biyayya sai Allah ce irin wayannan mutane ko sun ce su mu'mine ne ƙarya suke inji Allah wa ma ulaika bil mu'minina wayannan ba mumine bane in ji Allah madaukin sarki ashe kun ga ba ka zama mumini sai idan ka yadda ka miƙa wuya ga dukkan hukuncin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wannan ita ce ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a ba ka zama ahlus sunna sai in ka yadda duk abin da ya fito daga wajen annabi daidai ne sai in ka yadda duk abin da ya fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alkhairi idan za a karanta maka hadisi ga annabi ya faɗa ga hadisi ingantacce a sayi bukhari ga hadisi ingantacce a sayi muslim amma ka tsaya kana inda inda wai kai har yanzu baka gane inda zaka bi ba to kada ka kuskura ka lissafa kanka cikin ahlus sunna Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إذا فريق منهم mu'ridun Allah madaukin sarki yace wa idza du'u ila Allah wa rasulih zaka ga irin wayannan munafikai idan aka kira su zuwa ga Allah aka kira su zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce sai ka ga abin mamaki idza fariqun minhum ya hukuma bainahum dan yi hukunci a tsakanin su idza fariqun minhum mu'riduna sai ka ga wani bangare nasu suna kawar da kai ba za su yi da hukuncin Allah ba ba za su yi da hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba malamai suka ce idan ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za ta maka amfani ba sai idan ka cika wasu sharuɗa wasu sharuɗa ne wannan sharɗi na farko ta'atuhu fi ma amar sharɗi na biyu wa tasdiquhu fi ma akhbar sharɗi na uku wa ma naha anhu wa zajar sharadi na hudu wa alla yu'badallah illa bima shara idan ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah Allah ba zai karbe ta ba sai idan ka cika wayannan sharuɗa guda hudu sharɗi na farko yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya cikin umarnin da ya bayar da annabi ya ba da umarni to an riga an gama wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci ga sahabbai sun shigo wasu suna shigowa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a zazzauna a zauna a zauna daidai lokacin da yake cewa a zauna din nan abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu shi zai shigo masallaci ya zuro kafarsa ta dama ta shigo masallaci saura wace kafa ta hagu dama ka'ida in za a shiga masallaci da kafar dama ake shiga kafar dama na cikin masallaci ta hagu tana waje zai dago ta hagun sai ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a zazzauna sai ya zauna a dangaraman masallaci bai shigo da ɗaya kafar masallacin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ganshi zaune a dangaraman masallaci sai ce yamna mas'ud kai fa tajlisu ala mamarrin nas ya kai dan mas'ud ya zaka zauna inda mutane ke wucewa sai ce ya rasulullahi na iso daidai nan kafa ta ɗaya ta shigo ɗaya tana waje sai kunne na yi ji kace a zauna ya ce to kai kuma umarninka dole a yi masa biyayya on the support a lokacin da ka bada umarnin idan na ce ba zan zauna ba sai na ɗago ɗaya kamar ita ma ta shigo tana yi wa mala'ikan mutuwa emergency operation ya zara raina kamin kafar ta shigo in zama cikin 'yan wuta shi yasa ina jin ka ce a zauna na zauna a nan yanzu in ka kace mun taso ka shigo ciki to ka sake bada umarni na biyu sai in ƙara yin biyayya sai in dawo daga ciki ku ji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. da an ce annabi ya ce shikenan an riga an gama Allah ka gafarta mana to dole sai an samu ta'atuhu fi ma amara an gane wannan na'am wa tasdiquhu fi ma akhbar ashhadu anna muhammadin rasulullahi ka ba za ta yi amfani wajen Allah ba sai in ka gasgata annabi duk labarin da annabi ya bada annabi duk labarin da annabi ya bada wannan labarin gaskiya ne annabi ya bada labarai da yawa to dole wa'annan labaran ka yarda da su na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuda a fiffiken sa akwai ciwo akwai cuta ɗaya fiffiken nasa kuma akwai me akwai magani annabi ya ce to idan kuda ya fada cikin abun shanka ka danna shi ya nutse a ciki domin yakan iya kokarin sai ga fiffike mai cutan shine ya shiga cikin abincin mai maganin ba zai yadda ya shiga ciki ba saboda haka ka danna shi a ciki sai ya zama cutar da maganin duka sun shiga sai a samu neutralization reaction an warware matsalar to kai ana gaya maka wannan sai ka ce kai yaushe za a ce mutum ya danna kuda ya shiga cikin abincinsa yo wannan ai to to to ina ashhadu anna Muhammadu rasulullahi ka take hadisi ne ingantacce da hadisi ya inganta an riga an gama shine wa tasdiquhu fi ma akhbar annabi ya ba da labari ana yin azaba wa kangararru a cikin kabari ana yi musu me ana yi musu azaba yanzu da zaka je ka tura kabari watakila kasusuwa kawai zaka gani ba za ka ga ga mutumin ga mala'iku an daure shi da sarka ta wuta ana masa azaba ba amma kuma annabi ya ce inna wato ainihin ashabul qubur inna hadhihi um inna hadhihi umma la tubtala fi quburiha annabi ya ce lalle wannan al'umma ana jarrabata a cikin kaburburanta to wannan ba zai sa ka ce baka yadda ba tun da dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labari to labarin haka yake ya kama hankalinka ko bai kama hankalinka ba dole ka yadda da shi wannan shine wa tasdiquhu fi ma akbar sharɗi na uku wajtinabu ma naha wa zajar ka nisanci abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi hani yayi tsawa akai duk yadda kake son abun ka hakura da shi ka bashi saboda wanda ya gaya maka nan shine wanda Allah ya aiko ya zama jakadansa ga al'umma abu na hudu wanda shi yafi kowanne wahala wa Allah da ubadallah illa bima shara karka kuskura ka bauta wa Allah da wata ibada sai idan ibadan nan ta fito daga ofis din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin ka aikata aiki kowane irin aiki ne ka tuntubi ofishin annabi tukunna ka ji mai annabi ya ce akan matsalar ka yi kokari ka ga kayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da kuwa abin ya saba da yadda kaga ana yi a garin ku ya saba da yadda kaga ana yi a anguwar ku ya saba da yadda ka gani iyaye da kakanni to kai iyaye da kakannin naka ba annabawa bane yanzu ga magana daga annabin rahama jakadan Allah wakilin ubangiji a bayan ƙasa to dole bar abin da ake yi a garinku da abin da ake yi a unguwarku da abin da ka tashi ka gani da abin da ka gada iyaye da kakanni duk sai ka aje wannan sai ka rike abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'riduna sai Allah madaukin sarki yace mai a gaba alarama yakul ya haqq ya'tu ilayhi Allah irin wayannan munafukai, wayanda in za a kai hukunci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun san ba su da gaskiya sai su ta dojin suna kokari a kai wa shugabannin Yahudawa masu karɓar rashawa wa in yakul lahumul haqu idan kuma suke da gaskiya to ya atu ilaihi muzinina sai kaga sun dauki hukuncin sun kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muzinina suna masu bi wuya domin sun san annabi bai hukunci sai da gaskiya to in suke da gaskiya sai su ce akai wajen annabi in ba su da gaskiya sai su ce akai wa shugabannin yahudawa masu karɓar rashawa kaga suna aunawa da mudu biyu kenan ba da mudu ɗaya suke aunawa ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu بل أولئك هم الظالمون الله سيكي تنبيس yake cewa a fi qulubihim maradun shin a cikin zukatansu akwai cuta ta munafurci ne tambaya ta farko kenan shin cikin zuciyarsu akwai cuta ta munafurci ne shi ya jawo ba sa so su kai hukuncin su gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko har yanzu akwai kokonto ne a cikin imaninsu su ba su gama yadda da Allah ba ba su gama yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah bane am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu tambaya ta uku shin ko suna jin tsoron Allah da manzo su zalunce su ne kaga wannan guda uku duk wanda suka ansa sun zama kafirai in fi qulubihim maradun kafirci ne amir tabu kafirci ne am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu kafirci ne sai Allah ya ce a'a bal ula'ika humuz zalimuna Allah ya ce ba haka lamarin yake ba waɗannan su ne cikakkun azzalumai domin sun aje abu ba a muhallinsa ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأضعنا وأولئك هم المفلحون yanzu Allah madaukin sarki ya ba mu da ita za mu ƙauna imaninmu idan kana da imani ko baka da imani ga ƙa'ida da Allah ya bayar da wannan ƙa'ida za ka auna Allah ya ce inna ma kana ƙaunar mu'minina abun sani kawai maganar muminai masu imani idza du'u ila Allahi wa rasulihi idan an kira su zuwa ga Allah da manzonsa li yahkuma bainahum domin ya hukunci a tsakanin su an ya qulu sami'na wa ata'na abinda zaka ji sun ce shine sami'na mun ji wa ata'na kuma mun bi duk mai imani da an ce ga hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me zai ce sai ce sami'na wa ata'ana mun ji mun bi idan zaka ce sami'ina wa asaina mun ji mun saba to ka zama ba yahude ba a kirga ka cikin masu imani masu imani Allah ya ce magana ɗaya suke faɗa duk lokacin da aka kira su zuwa ga Allah da manzo domin ya hukunci a tsakaninsu wannan ne dalilin da ya sa wato hatta abu sufiyan kamin ya musulunta lokacin da ya je ya ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke rayuwa da sahabbai da yadda sahabbai suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya sai ga Abu Sufyan da kansa yana cewa ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada yace ban taba ganin wani yana kaunar wani yana masa biyayya ba kamar irin yadda sahabban Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke masa biyayya lokacin da aka zo za a yi gazotul ahzab kafirai sun yi taron dangi wa madina irin taron dangin da ba taɓa yin irin shi ba rundunar da aka tado da ita a tinkare ta yaƙi ba za ma a fara ba saboda mutuwa ce iya dabarar da aka yi salman al-farisi ya ba da shawara a tona khandak ya ce mu can farisa idan an kawo mana hari irin wannan wanda ba mu iya tarewa to katar rami muke tonawa mu zagaye garin mu ramin da doki ba zai iya tsallakawa ba in kuma ya dirka ciki ba zai iya tsallakowa ya fito ba yace to Madida tana da sauki duwatsu sun kewaye ta ta gefe ɗaya ne duwatsu ba su kewaye ta ba kenan tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu nan ne kawai za a tona rami nan take aka taro sahabbai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara aka rinka raba musu sai a tara gungu na sahabbai kamar mutum kaza sai a ce to an ba ku mita kaza ku za ku tona rami sai a ɗebi wa'annan sai a ba su mita kaza haka aka rarraba wa sahabbai wato suka ci gaba da tonon wannan rami idan lokacin sallah yayi to ku group ku da aka sa ku za ku tona mita kaza ɗaya daga cikin ku wanda aka naɗa muku jagora sai ya muku limanci a nan gurin za ku yi sallah ku ci gaba da yin aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tonon rami har sai da ya zama baka ganin fatar jikin annabi sai kura za ka gani a wannan lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka yi wannan aiki rami aka samu daman tona shi kuma an yi nasara wuri ne aka samu dutse da aka rasa yadda za a yi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka nuna masa dutsen ya sa diga ya daki dutsen sau uku cikin taimakon Allah dutsen ya zama yashi a wannan lokaci aka kwashe shi yanzu ga rami ga kafirai sun zo kafirai ba yadda za su iya tsallakowa musulmai daga nan su kuma da kibau an sassanya masu gadi a bakin wannan rami in case wani kafiri zai iya ƙunar bakin wake ya tsallako duk inda ka duba kan tudu gangare kan duwatsu kwari ko ina ka duba kafirai ne bakin irin da makamai sahabbai fitsari ma ana jin tsoron fita a wannan lokaci saboda mutuwa ce kowa ga ta yana gani sun zo da niyyar sai an tumbuke madina gaba ɗayanta abu yi zafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake sallah wato sallar nafila da daddare idan yayi nafila yayi nafila yayi addu'a yayi addu'a sannan ya wayo ya kalli sahabbai ce, man ya'ti ni da khabaril qaum wa zai shiga cikin kafiran nan ya samo mun labarin su wane mutum in ji mutuwa to ita ma wata rana wane ita in ji Allah ba wanda ya ansa annabi ya ci gaba da addu'a ya addu'a ya waye kalli sahabbai ya ce man ya atini bi khabarin qaum wa zai shige zo min da labarin wayannan kafaran ya je ya shiga cikin su kowa ya san shiga cikin sunansa mutuwa saboda wani mission impossible ne da ka is a suicidal mission da ka je ka san mutuwa ce annabi sai dai tambaya sau uku ba wanda ya magana a na uku annabi sai daga kai yace hal fikum khuzaifatun nul yamani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shin khuzaifatul yamani yana cikin ku khuzaifatul yamani yace sai naji wata zufa ta keto tun daga kai na hadidi na yace amma walam ajid bud walam ajid budda min ijabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma da ani bi ismi yace annabi ya kira sunana yi wa annabi da ana dole in ansa yace nan take na miƙe nace ha ana ya rasulullah gani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to maza ina baka umarni ka shiga cikin wayannan kafirai ka kutsa ka kutsa sai ka je tsakiyarsu na tura ka a matsayin ɗan leken asiri ka tsaya ka kalli yanayin ka yi observing duk abubuwan da suke faruwa ku zai fata limani na cewa to ya rasulallah ya ce ka faku kutsa kowane lungu da sako ka shiga ka tabbatar ka gano duk abin da yake faruwa a rundunar kafiran nan ya ce na'am ya rasulallah sai annabi ce kuma karka kuskura kai wani abu har sai ka zo ka gaya mu fati tilemani ya ce annabi yana faɗin wannan kalma sai ji sanyi sanyi a ransa ya ce alama tana nuna ba zai mutu a can ba tunda annabi ya ce karka kuskura kai wani abu har sai ka dawo ka zo ce to zan dawo da yadda Allah idan annabi bai san zan dawo ba zai ce mun kanne wani abu ba sai na dawo magana ta kare waye umurni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kake zamani in kai ne eh ai sai ta yan kwana kwana me sunan su yan kwana kwana masu kashe gobara faya sabi abin nan eh, wata rijiya mai mai a ciki hakan nan menene ya fada aka ce a tsamo aka zura daya <laughs> aka zaro ba <laughs> aka zura na biyu a <laughs> zo za a zura na uku ya ce ritaya sa yana da gaskiya ko bai da gaskiya yana da gaskiya to ka kake ba ke da sai kace retire sa ku zai fata limani nan take tafi aka sama masa ta inda zai gangara ya haura shike ne je shiga cikin kafirai yace wallahi bai sake jin tsoro a ransa ba haka ya rinka zagayawa yana zagayawa yace yana tsakiyar wayannan kafirai sai ga shugaban su a lokacin abu Sufyan ya miƙe yana miƙewa sai ya fara shela yace ce ya ku taron kafurai akwai wani bayani da nake so in yi amma bayanin yana da muhimmanci yace ce na san halin muhammadu wa yau ne da shi ba mamaki ka samu ya turo 'yan leƙen asiri a cikin mu to kamin na faɗi bayanin da nake so na yi kowa ya duba ya gane wane ne kusa da shi ko allah zai samu kama wani ɗan leƙen asiri ku zai fata lemani yana ina yana tsake su to annabi ya ce almominu ka yi sun momini mumini wayayye ne mai basira ku zai fata lemani ya ce ina jin wannan magana sai na na damki hannun wanda ke kusa da ni na daka masa tsawa na ce man anta kai waye ya ce ana fulanin ibnu fulani. kidan take ya tsore ta yace ni ne wa da dan wane ku zai fata lemani ya ce kai sa na dauka wannan lekin asiri ne in fara gamawa da shi to yanzu shi kuma zai sake dawo ya ce kai kuma kai waye ka ba zai dawo ya tambaye shi ba dama an ce the best way of defense is attack wannan shi ne ka'ida ta bature to daga musulunci ya kwaikwayo wannan babbar hanyar da zaka kare kanka shine ka kai hari <laughs> in ka kai hari to wanda ka kai wa hari kokarin kare kansa yake ba kokarin kawo maka hari yake ba Abu Sufiyar daga nan ya fara jawabi ya ce to matsaloli sun mana yawa yan kabilar wato ƙuraiza da muka alkawari da su sun saba mana ga iska ta yi yawa ga sanyi idan muka ɗora girki iska ta tura tukunyar raƙuma suna ta firgita saboda iska in mun kunna wuta don mu ji ɗumi iska ta kashe wutar yace saboda haka wannan wurin ba zai zainu ba ni dai zan cika wa riga ta iska na yi gaba kowa ya san inda dare ya mashi kuzai fatul ya yace ta gaba na abu ya yazo zai wuce har na dana kibiya zan harbe shi sai na tuna annabi ya ce kar in kuskura in yi wani abu sai na dawo na gaya mashi saboda biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na maida kibiyata a cikin kwari na rataye bakata na sake lallabowa na fito na zo na faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin da ake ciki Allah ya tarwatsa gayya kafirci kowa ma ya huta wannan shi zai nuna muku irin biyayya ta suwa irin biyayya ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da zai hijira daga makka zuwa madina kafirai sun haɗu sun yi mitin akan ya za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shaidan iblis ya halarci mitin din iblis da kanshi to ya za a yi da shi wani ce abin da ya kamata a yi mu ɗaure shi a gidan kurkuku ai magana wa'azi ta ƙare shaidan ya zo a sifa wani tsoho ya daga hannu ya ce yaro wannan shawara ta ka ba dai ba ya ce saboda me ce ai yana da mabiya in kun kulle shi su sai su ta wa'azin su ƙara yawa wata ran su zo su balla su fiddo shi daga nan kun shiga matsala aka ce eh wannan magana gaskiya ce wannan shawara ba ta yi ba sai aka aje ta wani ya ce to mu kore shi daga garin mana shi dan ya sake daga hannu ya ce yaro man kaza to ai ka kore shi daga garin ba ka warware matsalar ka ba sai ya je wani gari ga yadda zakin bakin tsiyaye tai musu wazi su musulunta su zo su yaƙe ku aka ce eh babu shakka haka ne babu shakka haka ne nan ma an samu matsala duk shawarar da aka kawo sai ce ba ta yi ba karshe da aka ce to dattijo kai ba da shawara da kanka ya ce shawara ɗaya ku kashe maciji ku sare kansa aka ce yake ne ce ku kashe shi kowa ya huta suka ce to ai akwai matsala duk kabilar cikinmu mu da sai da ta kashe shi to yan kabilarsa za su kama yaƙi da ita ba ta inda matsalar za ta kare ba ya ce to ai ba haka za ku yi ba kowace kabila cikin ku su kawo saurayi guda daya wayannan samari kowa ya ɗauki takobi su sare shi da takobin lokaci daya sai ya faɗi ya mutu in yaƙi yan uwansa za su yi ba za su iya yaƙar ƙabilun larabawa gaba ɗaya ba in sun ce a bada diya za ku ɗan gugutsu da diya ne tsakanin ku ba wahala za a sha ba sai ku yi karo karo ku haɗa kun dai warware matsalar ku suka girgiza kai suka ce amma tsohon nan da basira yake da Allah baba daga ina ka zo yace daga najadu eh, daga na aka samu tsohon najadu <laughs> ya ce tsohon najadu to shedan kenan nan take kowace kabila ta bada matashi da za a zo a kashe wa a kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan take Allah ya wa annabi wahayi ya ce ya hijira a wannan dare kai ya kwana akan garinsa ga waɗanda za su zo su kashe shi akan garan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira sayyidina Ali ibn Abi Talib da sayyidina Ali ya zo ya ce to Allah ya mun wahayi cewa kada in kwana akan gado na yau saboda kafirai sun tara sun tara da matasa da za su zo da daddare su mun kisan gilla ni kuma Allah ya umarce ni da in hijira yace to ina so kai sai na Aliyu ka zo ka kwana akan gadon nawa ka ruhu da mayafi na yadda in sun zo suka ganka za su dauka ni ne ni kuma da sayyidina Abubakar za mu yi gaba <laughs> wanda zai kwanta kan gadon nan me za a mashi ya san me za a yi kashe shi za a yi yana faɗin wannan magana sai na aliyu ce samitu wa ɗatu ya rasulallah na ji kuma na yi biyayya ya rasulallah zan kwanta a kai kuma zan rufu da mayafinka yadda in sun zo za su ɗauka kai ne kai kuma ina addu'a Allah ya tsiratar mana da kai bayan ya yi wannan biyayya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to saurara sai ya dauko wani wasu zinare sai kaga wannan zinarin eh na kafiri wani ne shi ya kawo min ajiya saboda yana jin tsoron ya ba kafirai yan uwansa su cinye amma ya yadda ni ina da amana in ya ba da ajiya ba gara ba zago to in Allah ya kai mu da safe ka maida mashi kayansa wannan azurfar ta wane ce sai rinka daukan dukiyo yana bashi yana wannan kuma duka fure ne suna cewa za su kashe shi kuma ba su yarda da kowa ba sai shi dan so san mai gaskiya ne sai da Ali ya shiru sai wani dadi ya kama shi a ransa to tunda har aka bashi sautu da zai bayar gobe da safe <laughs> to wannan alama ce ta me alama ce ta zai kai gobe da safe haka ake so mu zama masu biyayya gawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi Muhammad ana so ka zama shi kake bi shi kake kwaikwayo kullun sunnarsa kake nema da an ce ma ga hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi an gama kake da kai yaudari kanka a ce ma ga hadisi ingantacce daga annabi wai ka ɗauka ga wani abu da kake ai shi ma mai kyau ne shi ma shirya ne wai za ka iya tsira gaban Allah da shi alhali ga abu ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yin wannan kai asara addini kar kuma ka kirga kanka cikin ahlus sunna da an ce ga maganar annabi an gama shi yasa duk ibada da za'i annabi sai da koyar da yadda za'i ta aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bi gaba gaba yana cewa ku kwaikwayi aikin hajjin ku daga warina watakila daga wannan shekarar ba zan ƙara yin aikin hajji tare da ku ba kuma abin da ya faru kenan daga wannan aikin hajjin bai ƙara aikin hajji da al'ummarsa bai koma ga ubangijinsa annabi ya yi umra sau hudu amma aikin hajji sau ɗaya a rayuwarsa wannan aikin hajji da ake cewa na ban kwana shi kadai ne aikin hajji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi idan ya tsaya a arfa sai ya ce wa sahabbai wa qabtu huna wa arafat kulluha mawqif ya ku sahabbai ku kalla kun gani na tsaya a nan to ba dole ne sai kun zo nan inda na tsaya ba duk filin arfan nan wurin tsayuwa ne duk inda kuka tsaya yayi idan ya zo zai jefi shaidan sai ya daga tsakor ya nuna wa sahabbai ya ce bi misli hazihi farbu kun ga wannan tsako da ke hannuna a ce eh ya ce to da irin ta gwargwadonta da shi za ku rinka yin jifa idan ya yanka dabbarsa ta hadaya sai ya ce wa sahabbai na har tuhuna wa fijaju makkata wa muna kulluha manhar kun gani na soke dabba ta anan hanyoyin makka da mina duriyan da idan kuka yayi annabi yana nuna musu gaba gaba dan su san yadda za su yi yana yi yana ce musu ku zu anni suka ku ku kwaikwayi aikin hajjin ku a wurina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a lokacin da ya zo sallah annabi sai da ya koya wa sahabbai sallah practically saboda muhimmancin sallah bayan ya karantar da su theory na sallah annabi sai da ya koya musu practical ya koya musu yadda ake sallah annabi sai da ya hau kan mimbari kan mimbari da yake kuɗuba nan ya hau yanzu sallah ce ake so a yi ta karantarwa domin a nuna wa sahabbai yadda ake yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla sahabbai suna kallon sa a cikin natsuwa yayi kabbara harama ya ɗora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ya karanta suratul fatiha ya karanta sura yayi ruku'u ya dago daga ruku'u da zai yi sujada annabi ya gangaro sallallahu alaihi wasallam zuwa gindin mimbari yayi sujada a gindin mimbari da ya sake dagowa daga sujada bayan ya kammala ya sake komawa ya sake hawa kan mimbari ya ci gaba da yin raka'a ta biyu bayan ya zo sujada ya sake gangarowa ya yi sujada a gindin mimbari bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame daga sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya gama sallah yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kaman yadda kuka ga ina yin sallah inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sahabi ɗaya sahabi goma sha bakwai suka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi in ya tsaya zai sallah yakan ɗora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin annabi sahabi goma sha bakwai suka ruwaito daga wa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dauki mu wada ta Imam Malik mu wada ta Imam Malik wannan Imam Malik ka karanta Imam Malik ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk annabawan da Allah ya taba turowa idan za su yi sallah sukan dora hannunsu na dama akan me akan hannunsu na hagu idan za ka ibada ka bauta wa Allah ka tsaya ka yi sallarka ka yadda kake da garanti garariya garau cewa wannan sallar haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi kuma ku saurara wani abu da za ku ƙara fahimta ɗalibai zai taimaka muku dukkan a'imma da ake da su tun daga imam abu hanifa shine na farko a cikinsu su imamu malik ɗalibinsa ne har zuwa imamu malik wanda shine na biyu imamu na shafi ɗalibin imamu malik ne zuwa imamu na shafi wanda shine na uku imam ahmadu bin hanbal ɗalibin imamu na shafi ne wayannan al'a'imma guda hudu gaba ɗayansu kowa cikin su kamin ya bar duniya sai da yawa al'umma ta shela yace duk abin da na faɗa ko na aikata ko na bada fatawa idan kuka ga ya ci karo da hadisi ingantacce wanda aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku watsar da abin da na faɗa ku watsar da abin da kuka ga na aikata ku rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma na watsar da wannan sunnar annabi ita ce nake kanta dukkan a'imman nan babu wanda bai faɗi wannan ba imamu malik ya shigo masallaci zai zauna ya fara darasi yayi haka zai zauna sai wani yaro ya ce ya kai imamu malik annabi ya ce idza dakala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗaya cikin ku ya shigo masallaci kada ya zauna sai yayi sallar nafila raka'a biyu imamu malik dama yana da alwala a wannan lokaci sai ya fasa zaunawa sai ya kabbara harama yana nafila raka'a biyu bayan ya gama ko na ku sai ce haba imamu malik kana limamin madina gaba daya wannan yaron ya hana ka zaunawa ka imamu malik magana ta tada masa hankali ya kalle shi ce kai yaro yace baka ji hadisi ya ja ba ya ja hadisi ka ce masa yaro in shi yaro ne hadisin ma yaro ne ya ce magana daga annabi ka ce yaro imamu malik dan anas rahimahullahu wanda maluma ke masa kirari ya abal jawaba fala yurajau haibatan wa sa'iluna nawakisul azqani imamu malik ne za a zo a masa fatawa yayi shiru bai ansa fatawar ba mai fatawar ya gagara maimaita fatawar saboda kurjinin da Allah ya ba Imam Malik ɗalibai idan suna masa fatawa kowa kansa na ƙasa ba su iya haɗa ido da shi saboda daraja da kurjini da Allah ya bashi amma sai ga Imam Malik ya yi darasi sai ya ansa fatawa cewa wajen alwala ba sai ka tsefe yatsun kafa ba ashe cikin ɗalibansa akwai wanda ya samo hadisi cewa tsefe yatsun kafa a alwala sunna ne da yake ɗalibai ne masu ladabi bai ce bari na masa karan tsaye a cikin taro ba sai ya bari sai da aka tashi aka gama karatu sai ya zo ya ce aka rama kalla ka ce ba sai an tsatsaye ta yatsun kafa ba ga kuma wani hadisi mun samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duba mana ba mu ya hadisin yake ba imam malik ya karba ya duba dama injiniya ne na hadisi shi imam malik injiniya ne ya san cin hadisi yana kallon hadisin haddathana fulan an fulan kala haddathana fulan an fulan kala kala kala rasulullah yana gani yace ai wannan hadisi ingantacce ne isnadin hadisin mai kyau ne yace ban taba cin karo da wannan hadisin ba shi yasa na bada fatawar da na bayar Allah ya tsawaita rayuwa ta zuwa gobe washe gari yana zuwa ya ce ya ku jama'a jiya na bada fatawa cewa ba sai an tsatsefe yatsun kafa ba wajen alwala to ku saurara ga hadisi ingantacce mun samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa saboda haka fatawata ta jiwa na barta kuma ku barta ku dawo kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan shi ake cewa ahlus sunna abinda ahlus sunna suka bambanta da shi da yan bid'a shine shi ahlus sunna yana yi wa annabi cikakkiyar biyayya da an ce ga hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gama da shi sai ya daga hannu ya ce total submission and total surrender Allah ka gafarta mana shine ma'anar inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an ya ƙulu sami'ina wa ata'ana Allah ya ce waɗanda suke miƙa wa Allah da manzo wuya da Allah ya faɗa annabi ya faɗa an riga an gama to Allah maɗaukin sarki ya ce wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne wato ainihi masu samun babban rabo kada kuma ya ruɗe ka a ce ma ga hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce a ah, to ai ga malam wane ya faɗa ana so a ce malam wane akan bata yake to kaga nan gurin kai ma da za maka irin wannan tambayar matsala zaka shiga mu wa muka ce ya ce annabi sai kace kake ganin in ka bi maganar annabi kenan malam wani da ya faɗa akan bata yake to kaga sai mu tambaye ka mu ce to kai yanzu da kake ga ya kamata a bar maganar annabi a bi maganar malam wani kenan kana nufin annabi akan bata yake yanzu da ni da nace malam wani na kan bata da kai da kace annabi na kan bata muka je gaban Allah wa zai samu sassauci wa zai ci dukan tsiya wanda yace me a abdullahi dan abbas yana magana yana cewa annabi ya ce sai wasu suke ce masa to ai sayyidina abubakar ya ce akwai mai daraja a al'ummar annabi bayan annabi kamar sayyidina abubakar an kura a daka annabi kadai ke gabar shi yace annabi ya ce wani kuma sai ce to mu kuma mun ga gashi sayyidina umar ya ce nan take abdullahi dan abbas hankalinsa ya tashi ko abdullahi dan umar ɗaya daga cikin abadila buɗe bakinsa sai ya kalle su yace yushaku an tunzala alaikum hijaratun minas sama yace wallahi yayi kusa kingin kiris Allah ya sa awo muku ruwan duwatsu daga sama yace aqulu lakum قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر ina ce muku annabi yace ce rasulullahi ya ce ku kuma ku zo kuna ce mun abubakar ya ce umar ya ce waye abubakar waye umar ana maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to me kake tsammani kai zan zo ina ce maka annabi ya ce ka ce mun abu hanifa ya ce annabi ya ce ka ce mun ai malikiya ta ce annabi ya ce ka ce mun shafi'iya ta ce annabi ya ce ka ce mun hambaliya ta ce wane ne maganar shafi'iya hambaliya malikiya ina ce maka annabi ya ce oga kwata kwata mai gidan daga kansa an rufe taro da addu'a ka zo kana kawo mun wani kuma bayan shi na'am su wayannan limamai guda hudu kenan jahilci suka karantar ba jahilci suka karantar ba ilimi suka karantar manyan malamai ne masu tsoron Allah masu ikilasi sun yi iya kokarin su wajen karantar da al'umma addini Allah ka musu rahama ka kara rahama zuwa gare su ni da malamai na duka ba mu iya yin rabin rabin aikin da wayancan bayin Allah suka yi sai dai dukkaninsu ba ma'asumai bane suna iya yin daidai suna iya yin kuskure haka dai ko ba haka bane ko akwai wanda cikin su ma'asumi ne daidai yake da annabi a babu wanda daidai yake da annabi cikin su duk ƙasa suke da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am inda suka yi kuskuren ma da Allah zai ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan wato mai hukunci yayi ijtihadi wanda ya kai ya ijtihadi sai yayi daidai yace Allah zai ba shi lada biyu lada istihadi da lada daidai ne idan ya yi istihadi ya yi kuskure Allah zai ba shi lada guda ɗaya ladar istihadi da ya yi wannan kuma kuskure Allah zai gafarta mashi shi yasa shekul islam ya rubuta littafi da ya kira shi da suna raf'ul malam anil a'immati wal a'lam wato ɗauke zargi daga waɗannan manya-manyan maluma jagorori na addini domin akan samu waɗanda ba san addini ba kaji suna sukan imamu malik ko suna sukan abu hanifa ko suna sukan imamu na shafi ko suna sukan ahmad bin hanbal ya faɗi dalilai da yadda suka gina mazhabobinsu da kuma yadda dukkan su babu wanda ya tara hadisan annabi gaba ɗayansu saboda sahabban annabi sun watsu a cikin duniya kowa iya hadisan da suka zo gabansa su ne waɗanda ya amfani da su ya yi istihadi kuma Allah zai bashi lada ko da ya yi kuskure ba zunubi zai samu ba sai dai kai yanzu idan ka gane cewa ga maganar annabi ingantacciya ta ci karo da wannan malami to saboda girmansa da darajar sa a musulunci ba zai sa ka bar maganar annabin ka rike tashi ba dole ka bar tashi kuma lada zai samu amma maganar wa za ka rike maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi baka da uzurin da za a ce maka annabi ya ce baka da uzurin da za a kawo maka maganar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ka watsar da ita ka ce ba za ka yi aiki da ita ba wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a duk inda suke a duniya kuma ka rinka lura mun ce ahlus sunna ana ce musu ahlus sunna wal jama'a saboda duk inda suke addinin su iri ɗaya ne na'am ina ka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a makka a ina ka haife shi a makka a ina ya rasu a madina to wayannan maluma na makka da madina su kadai sun isa su haska maka ka gane hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu tsakaninku da Allah in kuka je makka za ku yi sallah sallar da ake yi a ɗakin Ka'aba irin ta yayin izala ce ko ba irin ta bace ya ake yin sallah a maka. limamin maka in yazo zai sallah irin sallar da ake a masallacin nan ne ko ba irin ta bane ayi iqama irin ta wa irin ta annabi kiran sallah irin wanda aka yi a masallacin annabi ko yayi du'a ul istifta ya ɗora hannunsa na dama akan hagu cikin natsuwa ya karanta fatiha a ce amin a masallaci ya karanta sura ya yi ruku'u cikin natsuwa ya ɗago cikin natsuwa haka zai rinka yin sallah daki daki cikin natsuwa har in ya gama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in ka bar ɗakin ka'aba ka je madina kusa da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda nan almajiran annabi gaba ɗaya suka rayu wannan masallacin nan annabi ya ƙara rayuwarsa yana limanci Za ka ga sallar da ake a cikin masallacin irin sallar da muke a masallacin nan ne ko akwai bambanci da kaga sallar ka tana da bambanci da irin wacce ake a ɗakin Ka'aba tana da bambanci da irin wacce ake a masallacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to akwai kwashin ma akwai wata karamar ƙaraurawa ah ko kuna so ku ce man limaman haram na makka da limaman haram na madina limamin damsawo ya fi su karatu ya fi su sanin sunna wannan kadai ya isa nuna maka sunnar annabi ka gane ta Allah ka gafarta mana kuma duk inda ka zagaya a duniya haka za ka ga ahlus sunna suna ibada saboda haka ya ku ahlus sunna kada ku yi ko komi kankanta sa da rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunna ko kabar katako ku rike ta gam gam kam kakam kakam kakam har ku tafi zuwa ga Allah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون يا كوبا يا الله كنا son samun babban rabo a lahira kuna son samun babban rabo a lahira duk mai son ya samu rabo a lahira ce Allahu akbar to ga hanyar da ake samun babban rabo a lahira inji Allah wa man wanda ya bi Allah wa rasulahu ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam full stop an gama ya bi Allah ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko akwai wanda aka karo wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah wa yattaqahi ya kiyaye dokokin Allah mun samu sharɗi guda nawa hudu Allah ya ce fa ulaika humul faizun wa'annan su ne masu samun babban rabo in ji Allah Allahumma ja'alna minhu me Allah yace a gaba larama wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa إن الله خبير بما تعملون sunna ba a baki take ba dan ka ce ni ahlus sunna ne karka dauka ka gama aiki ne jajawur ba me take ba ba a baki take ba dan ka ce ni mai biyayya ga annabi ne ba a gama ba ba abin da ka warware a sai ka yi practically a ƙasa an gani Allah yana magana akan munafikai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim ga wasu mutane sun rantse da Allah iya rantsuwarsu sun kura a dakan rantsuwa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sun kura a dakan rantsuwa a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa annabi cewa la in amartahu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka umurce mu in ji wa'annan mutane ko fagen daga ne za a je la na, za mu fita a tafi tare da mu sun rantse gaban annabi za su yi annabi biyayya amma sai Allah ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu la tuqsimu kar ku yi wahalar rantsuwa ba sai ku rantsa kun ce za ku bi ni ba ba sai ku rantsa kun ce ku ahlus sunna ne kuna koyi da dani za ku yi koyi ba a da'atun ma'rufa irin biyayya ku mun santa biyayya ce a baki sai an zo aiki ta wargaje shine qul la tuqsimu da'atun ma'rufa wato wannan daga sanda kace kai ahlus sunna ne amma kuma kana kyamar sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka fada karkashin wannan kan ma kai wahalar rantsewa kai ahlus sunna ne qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa sai Allah ya ce me inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu iko yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya ku je da wa'annan ayoyi suke nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine bambanci wato ahlul bid'ah yan bid'a duk inda suke a duniya su ba ruwansu da biyayya ga annabi abinda suka rike kaunar annabi shi yasa duk inda dan bid'a yake in zai soki ahli sunna abinda zai ce ai ba sa kaunar mansu ba sa me ba sa kaunar mansu duk sukar da zai yi wa ahli sunna da cewa ne ai baka kaunar mansu ba zai taba suka ga ahli sunna cewa ahli sunna bai yi wa annabi biyayya ba sai dai ce baya me baya kaunar annabi na'am shi ahli sunna aqida ahli sunna kaunar annabi wajibi ne dole ka kaunaci annabi dole shi annabi wato duk sharuɗan da zama a kaunaci dan adam saboda su ya cika in zaka kaunaci mutum saboda imanin shi annabi ya fi kowa imani in zaka kaunaci mutum saboda kusanci da Allah annabi ya fi kowa kusa da Allah in zaka kaunaci mutum saboda ibada annabi wajensa ake koyon ibada in zaka kaunaci mutum saboda haƙuri ya fi kowa haƙuri in za ka ƙaunaci mutum saboda kyauta ya fi iskar bazara kyauta idan za ka ƙaunaci mutum saboda hasken fuska annabi in yi murmushi ana tsammali ga sai ka ɗauka farin wata aka bantaro in za ka ɗauki ƙaunaci mutum saboda fara'a aisha ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaman haka, mai murmushi mai yawan fara'a ne in za ka ƙaunaci mutum saboda jaruntaka annabi ya fi kowa jaruntaka sayyidina ali yake cewa ashuja'u man yuhazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma'araka jarumi shine wanda zai iya kafada da kafada da annabi a fagen daga sayyidina ali yace wallahi in fagen daga ya rude fagen daga ya zafi ya zafi yace gaba ɗaya mu sahabbai bayan annabi muke zuwa mu buya da daddare a madina aka ji wata irin kara kamar girgizar kasa a wajen gari gaba ɗaya jama'a suka firgita nan take sahabbai suka rinka tado juna aka hada group aka dauta kubba aka ce mu je mu gano suna zuwa sai suka hadu da annabi shi kadai ya je ya gano yana dawowa shi kadai ka san ko sai da Ali baka ce masa matsoraci bane yakin kai bara da tayi zafi get na kai bara ya kama ya girgiza ya girgiza ya girgiza ya balla get din kai bara ya mai da shi garkuwa da hannu ɗaya rike get din ya mai da shi garkuwa in harbo kibiya da shi yake tarewa bayan an gama jihadi sayyidina aliyu ya jefar da gedin kasa ɗaya daga cikin wayanda suka halarci yakin yace muka haɗu mu takwas muka gagara na gedin su takwas su kama gedin su kau da shi ya tare mutane hanya su takwas suka gagara kau da shi shi kuma ya rike gedin da hannu daya yayi ne yana yaki da gedin a hannu shi ya gama yakin da ya jefar kasa amma shi yake cewa in ta zafi bayan annabi zai gudu ya boye saboda jarumtakar annabi duk wani dalili da kasa za ka kaunaci mu in fasaha ce ya fi kowa fasaha in hikima ya fi kowa hikima in tausayi ya fi kowa tausayi in kyakkyawar mu'amala ya fi kowa kyakkyawar mu'amala kenan annabi shi ka so shi dole ne duk sharuɗan kauna ya cika su to saboda ka aqidar ahlus sunna dole ka kaunaci annabi dole ka so shi sai dai dan ka so annabi shi kadai bai wadatar ba bayan ka so shi kuma dole sai ka masa biyayya dole sai ka ne dole sai ka masa biyayya dole duk abin da yi ayi yi wanda ya ce a bari ka bari labarin da ya bayar ka yadda idan ba yi wannan ba to duk yadda ka karera kaunar annabi a baki aikin banza kai sai ka tafi jahannama a lahira ba wai kai wa annabi waƙar bege manzo siri dan amina wai ka warware matsalar ba a da yi wa annabi waka shine kaunar annabi na taba gaya muku nace da shata yafi kowa kaunar annabi a Najeriya domin shata yayi wa annabi wakar bege ko bai ba wakan ma mai daɗi. ko dan yace yayi me yace na tsaya ga annabi Muhammadu ko ba aka yi faɗa ba yace kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɗewa nan a duniya bai taɗewa gobe lahira ku dai tsaya ga annabi Muhammadu ku da Allah waka nan ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba waye faɗe ta shata yawanci yan begen ma waka shatan tafi tasu dadi yanzu aka hada wannan magana da shata ya faɗa da wanda ya yana domin begen ka suke gani kamar na haukaci dama kai mahaukaci ne amma ba haukaci ne you are just wasting your time na'am to kenan dan shata yi wa annabi waka sai mu ce shata shine shugaban masoya mazo a Najeriya ta tasowa matsala ce ta da ba na ce kai wa annabi waka laifi ne ba ya halatta kai wa annabi waƙar bege matukar kalmomin waƙar ba a samu kalmar da ta saba shari'a ba ya halatta annabin kansa a zamanin sa yana da mawaƙa da suke masa waka irin ta Hassan ibn irin su Hassan ibn Sabit sai dai malamai ne waƙar da ilimi suke yi ba shirka a ciki ba ba annabi siffar Allah a ciki waƙa ce da ta dace da shari'a annabi ya ne ɗinta kuma ya gamsu da ita saboda haka idan malamai ne suka yi wa annabi waƙar bege da ilimi ba da jahilci ba wannan abu ne mai kyau muna sa rai Allah ya baka lada saboda kai ina fata an fahimci wannan saboda kabila yasuwa sayyidina Hassan ibnu Sabit za a soki musulunci a zagi musulunci ya ce wa Hassan tashi kamar da martani yace ce wa ruhul qudus maka tashi malaika jibrilu ma yana tare da kai hasar ibnu sabir ya miƙe ya wasa annabi ya wasa annabi Yai suka ga kafiran qurayshawa yai suka ga kafiran larabawa da suka soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace adibna khailana in lam tarawha tusiru naqa maw'idu halkidau yubarina al-asinnata muzgiyatin ala aktatiha asalu zimau tazillu jiyaduna mutamattiratin yuladimuhunna bil kumurin nisau fa imma turidu an natamarna wa kana al-fatu wa kashafa al-gidau wa illa falbiru li jiladi yawmin ya'izzu Allah fihi man yashau fa jibrilu azizul wa ruhul qudus laysa lahu kifau wa qala وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاو وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار موعد عن لقاو سيدنا حسن ابن ثابت واقع ce wacce aka yi ta da ilimi idan za ka yi wa annabi waka da ilimi abu ne mai kyau amma dai abin da nake so ku gane shine faɗi da baki kawai ka ce na ina san annabi ina kaunar annabi mu ne mabiya annabi mu ne ahlus sunna ko mu ne yan bege ko mu ne muhammadawa masoya wanzo aka zo a ƙasa aka duba aka ga tafiyar ka ba irin ta annabi ba zaman ka ba irin na annabi ba sallar ka ba irin ta annabi ba azumin ka ba irin na annabi ba komai naka ba irin na manzo ba alwala ka ba irin ta manzo ba iqama ka ba irin ta manzo ba ibada ka ba irin ta manzo ba you are just wasting your time ka bata lokacin gare ka dole sai ayi koyi da annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam ba sani ba ko kun gane wannan shi zai sa ku shiga cikin masu samun babban rabo Allah ka sa muna ciki Allahumma ja'alna min al-faizi sai Allah ya ce mai gaba da rama qul ati'u Allah wa rasul babban magana fa in tawallaw fa inna حملتم وإن تطيعوه, وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله kai ku je da Qur'ani yake nuna muku matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fidahu abi wa ummi rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwata da ubana fansa ne a gare shi Allah ya ce kul ka faɗa wa mutanen duniya ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zaka ce musu ka ce da su Allah ku yi wa Allah da'a wa ur rasula ku yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wani zai ce sai maimaitawa ake saboda Allah yayi ta maimaitawa yayi ta maimaitawa saboda ya nuna maka muhimmancin maganar ita kadai ce hanyar tsira babu wata hanyar tsira banda ita duk wani wanda ka bi kace to ai shi ma babba ne to su manya manya na a'a naji babba ne amma ya kai annabi akwai wani babba kamar annabi to ai jikan manzo ne to da jikan da kakan wane ne gaba in jikan annabi ne kenan waye kakan ba ku an samu ba to kai ka rike jika ni na rike kaka <laughs> wa ke gaba tsakanin jika da kaka kunne yana wuce kai sai dai kunnen jaki to me na da na rike kakan sannan kai ka rike jika ni na rike kaka in duniya da gaskiya da addinin jika da addinin kaka wanne ne sabon addini ba ku an ba na jika ne sabon addini to ya mu muka rike addinin kakan kuma muka ce muke da sabon addini kuka ce yayin zala sun zo da sabon addini kuma mu addinin kakan muka rike ku kuka rike na jika to ya ake addinin kaka ya zama sabo na jika ya zama tsoho anya da gaskiya a kasan nan kuwa in dai duniya da gaskiya muke da tsohon addini ku da kuka rike jika ku sabo ne dan jika kan ai bai zo da wuri ba sai da kaka aka yi abubuwa duka aka gama sannan shi jika daga baya bullo as a late Allah ya ce kul ka faɗa musu ka ce Allah ku yi wa Allah ta wa rasul ku yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta saboda haka ya ku mutanen adamawa jikokin mu adama ina faɗa muku maganar Allah ati'u Allah wa ati'ur rasul ku rike Allah ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce fa in tawallu idan suka juya baya Allah ya ce ba matsala ba za a je lahira ba Allah ya ce fa inna ma alaihi ma humila shi annabi iya abinda aka dora masa dai akan shi me aka dora masa yayi wa'azi ya isa iya abinda Allah ya dora mana shine mu yi wa'azi mu isar mu gaya muku ya ku bayin Allah mun faɗa ko ba mu faɗa ba mun ce ku rike Allah ko ba mu faɗa ba mun ce ku rike annabi Muhammad ko ba mu faɗa ba mun ce ku yi wa annabi biyayya ko ba mu faɗa ba Allahumma fashal ya Allah ka shaida mun gaya musu fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma hum Allah ya ce in sun juya baya ba matsala shi annabi iya abin da aka ɗora masa shine akan sa ya isar kuma ya isar wa alaikum ma hum miltum ku kuma abin da aka ɗora muku yana nan kanku inji Allah idan ba ku yi ba kuma za ku haɗu da shi sai Allah ya ce to amma abin da yake so ya gaya muku wa in tudi'uhu in kuka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ta haka dukun shiri da kun bi annabi kun yi mai duk mai son shiriya to ya bi annabi in ji Allah a wajen annabi ake samun shiriya duk inda ka tafi neman shiriya ka bar annabi ka bata duk inda ka tafi laluben shiriya ka bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bata ka shiga daji ka shiga ribibi zahabal himaru bi ummi amrin fa ma wa ma himaru wai jaki ya tafi da uwar amuru ita bata dawo ba jakin bai dawo ba kenan ba sai inda suka tsaya ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa in ta tatadu in kuka bi shi za ku shiru tana yiwa wani ya ce wa sai Allah ya ce wa ma alar rasuli ba komai ne ba akan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa al balagul mubin face isar da sako isarwa bayyananniya annabi ya isar da sako maluman sunna sun karantar da sako Allah ka ba mu ikon rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai a gaba da rama وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أنا استمالك الله يقرأ مسيدا yace lokacin da muke maka kafirai sun matsa musulunci lamba an azabtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azaba ta yi tsanani azaba ba irin wacce ba ba akwai waɗanda ake kwantar da su akan yashi a ɗora dutse akan su yashi irin na maka ya ɗau zafi wanda in ka ɗora masa ruwan zafi sai dai ka sa litton a nan za a kwantar da ɗan adam a danne shi da dutse irin su bilal wasu tabarma ake musu da garwashin wuta tabarma da garwashin wuta a kwantar da su akan wutar ruwa na bala'i da ke zuba daga jikinsu da jini shi zai kashe wuta. ba irin azabar da ba musu ba wasu ma an kashe su ƙarshe azaba ta azaba Allah ya ba su dama su hijira su koma ina su koma madina yayin da suka hijira suka koma madina sai kuma aka yi sa'a mutanen madina suka karɓe su bakin cikin mutanen maka sai ya ƙaru suka ga kai sai sun sake bin su har madina sun kashe bayan sanda suke hijira haka suke bin su kan hanya akwai waɗanda kan hanya za su hijira ake bin su ana kashewa suhaibur rumi multimillionaire yana cikin hamshakan masu kuɗin maka amma haka ya gudo zai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai suka biyo shi har cikin daji ya ya ga kafirai a bayan shi ga makamai sun ɗauko ya tsaya ce kukan wasu irin mutane ne garinmu ko hana mu zama kun ce mu bar muku garin mun bar muku garin za mu koma wani wuri don mu rayu mu bi Allah kuma kun sake biyo mu me kuke nema a wajen mu suka ce eh ai da san da ka zo garin mu kai talaka ne baka da kuɗi tsiya tsiya ka zo a nan garin mu kai kuɗi ba yadda za a kai kuɗi a garin mu kuma ka ce ka tafi ya a to da nai kuɗi ba kasuwa ne ba na hana ku yin kasuwanci ne kuma ku je ku yi kasuwa mana ku samu mu dai ba mu yadda ba yace to a tsaya a warware matsalar kuɗin da nai su ne damuwar ku suka ce eh yace to in kun yadda duk dukiyar da na mallaka da gidaje na da gonaki na da kantuna na da garke garke na dabbobi da tsibi tsibi na zinari da azurfa da na tara gaba ɗaya na bar muku ni kuma ku banni daga ni sai rigar jiki na sai imani na inji annabi yace idan kuma kuka ce ba ku yadda ba yace to kun san ni ban taba harbi da kibiya na kuskure ba shi in yi harbi da kibiya baya misali da ya zaro kibiya sai ya dana a baka ya ja ya saitin ka to mala'ikan mutuwa sai ya matso samo ya around the area saboda inda ya sake sai ya samu baya ne yace kun ga na cike yake da kibau yace wannan ya nuna kamin ku kashe ni sai na kashe mutane cikin ku adadin yawan kibau dina sannan in zara takobi na kamin ya karye in so ku kashe ni ku zabe daya suka yi shiru suka ce kai gaskiya fada fa mun san shi suka ce to shikenan tunda dai mun kwace dukiyar ka shikenan je ka ma je a ci gaba da kasafi haka ya wuce shi kadai duk dukiyarsa ya rasa ta yana iso wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa yace masa rabi halbai'u ya suhaib rabi halbai'u ya suhaib cinikin da kuka yi da quraishawa kai kai ci riba ya kai suhaib ce har jibril ya zo ya baki labari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> me yake faruwa haka aka yi ta bin sahabbai ana kashewa na'am Anas dan Malik yace tun daga sanda muka zo Madina daga nan bacci ba mu samun shi in zaka kwanta bacci dole akwai takobi kusa da kai da mashi saboda kowane lokaci kafare na iya auko maka yace wata rana muka zo muka ce ya rasulullah wai akwai ran da zamu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a ce yau zamu kwanta mai bacci ba mu tunanin wani ya fado mana da suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana nan take sai ga wannan aya ta sauka sai Allah madaukin sarki ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa salihai. salihat Allah yayi alkawari ga waɗanda suka yi imani a cikin ku suka aikata ayyuka na kwarai Allah ya ce la yastakhlifannahum fil ardi Allah zai sa su su zama mamaya a bayan ƙasa zai ba su kalifanci a bayan ƙasa inji Allah kamar taklafal ladina min qablihim kamar yadda ya halifantar da waɗanda suka gabace su bani Isra'ila an azartar da su ko ba azartar da su ba Allah ya ce kam taraku كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين الله ما دوكين سركي كم تركوا من جنات وعيون da yawa fir'auna suka baro gonakai da maremari na ruwa wa zuru'in da shukoki shuka wacce aka riga aka yi wa makamin karim da manya-manyan mukamai in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce kazalika wa aurasna ha qauman akhari haka nan muka gadar da su gaba ɗaya ga wasu mutane daban su ne suwa su ne bani isra'ila to yadda Allah ya halakar da fir'auna ya gadar da ƙasa ga bani isra'ila Allah maɗaukin sarki ya ce su ma masu imani Allah ya musu alkawari cewa zai halifantar da su a bayan ƙasa kamar yadda halifantar da waɗanda suka gabace su Allah ya ce wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tabalahu lalle Allah zai tabbatar musu wannan addinin da ya musu wani addini ne Allah ya yabe mana shine addinin musulunci Allah ya ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah sai ya musanya musu tsoron da suke cikin nan da aminci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gaugawa kuke yi nan gaba sai mutum yayi tafiya tun daga Sana'a har zuwa Hadramaut wasu wurare ne biyu masu nesa da juna kamar ka ce mutum a Najeriya sai yayi tafiya daga Maiduguri zuwa Lagos ko sai yayi tafiya daga Sokoto zuwa Port kun ga su ne wurare guda biyu mafi nisa a cikin kasar baya tsoron kowa sai Allah sai dai ko dabbarsa kada kura ta cinye Allah sai ya zaunar da mutane lafiya shine wala da hum min ba'di kawfihim amna na'am wannan alƙawari da Allah ya yi sahabbai ba su kada yau ba mu ma muna ciki ya ku bayin Allah musulman Najeriya ku ji alƙawarin da Allah ya muku wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah yace zai halifantar da ku a bayan ƙasa zai tabbatar muku da wannan addini na musulunci zai canja muku tsoron da kuke ciki da fargaba da ɗarɗar da kuke ciki Allah ya ce zai musanya muku shi da kwanciyar hankali amma haka kawai zai muku a akwai sharaɗi sai kun cika sharaɗin in yau kuka cika sharaɗin Allah zai cika menene sharadin Allah ya ce ya abuduna ni la na bi shay'a sharadin shine su bauta mun kada su hada ni da kowa a wajen bauta wallahi musulmai a Najeriya da ko ina a duniya idan za mu gyara aqida mu rike tauhidi mu bauta wa Allah mu koma zuwa ga Allah mu bauta wa Allah shi kadai ba mu hada shi da kowa ba yadda Allah ya ba magabata nasara sai ya ba mu nasara ya kalifantar da mu a bayan kasa in ji Allah amma in cikin ku akwai yan bori cikin ku akwai malaman tsubu wai wani yana neman takarar sanata wai malaman tsubu suka same shi wai sai an samo manya manyan shanu guda hudu dima dima haka aka je aka sayo dima diman shanu guda hudu kun san yadda aka yi wai sai aka dora ruwa aka fafe drum aka dora akan wuta aka sa ruwa ruwa ya rinka tafasa ya rinka tafasa sai da ruwa ya sha wuta ya sha wuta sai a zo da sa sai a daure shi sanda ransa sai a rinka ɗebo wannan tafasasshen ruwa sai a rinka zubawa a kansa sa yana ƙugi ana kankarewa da wuƙa sa yana ihu yana ƙugi ana kankarewa da wuƙa sai an kankare fatar sannan gaba ɗaya ya koma jajawur yana ihu ya fitsari ya kashi ya fidda majina yana girgiza an ɗaure shi dam ana zuba masa ruwan zafi kai wani hisabi sai an je lahira yanzu hisabin wannan san kaɗai bai shi su bala'i a lahira ba da aka gama kankare shi ya jajawur shikenan sai aka ɗauko tawada da alƙalami sai aka rubuta san da suratu yasin sai aka kai gabar da gari aka binne da ransa san aka ɗauko na biyu aka masa haka aka kai yamma da gari aka binne aka ɗauko na uku aka masa haka aka kai kudu da gari aka binne aka ɗauke ɗaya aka masa haka aka kai arewa da gari aka binne aka ce shikenan an binne yan adawa an ci zaɓe an gama da yake kuma Allah sarkin istidraji ne sanatan ya ci zaɓe sanatan ya ci mai shi a wajensa waye bashi mulki in ka ja masa kullu lahu malikal mulki zai fahimce ka ai ba zai ce baka da hankali saboda shi ya san yadda akai ah to kuna jin cikin ku ana samun masu yin wannan a cikin ku ana samun masu rubuta qur'ani da jinin haila a cikin ku ana samun masu rubuta qur'ani da mani a cikin ku ana samun masu kwakwalo idan mutane a hada laƙani a cikin ku ana samun masu yanko nonon mace a hada laƙani a tsafi a cikin ku ana samun ana samun masu yanko fata farjin mace a kawo ta hada laya a cikin ku ana samun masu zuwa makabarta mamaci a cikin makwanci a tore makwanci a cire likafanin a kawo malamin tsubu ya hada bala'i a cikin ku ana samun masu yin tabargaza da katobara irin wannan masu rubuta wa karuwai hatimin annabi yusuf su ce ta je ta rinka tsarki farjin ta zai kara test za ta samu kwastomomi da yawa duk a cikin ku ana samun wannan sannan ku ce Allah ya tabbatar da ku a bayan ƙasa ya ba ku ɗaukaka ya ba ku daraja ya girmama ku ya kamba ma ku ya mai da ku manyan mutane hau ta ina wannan za ta faru dole sai kun gyara ya abu duna ni la yushriku na bishiya sai mun yadda mun dawo zamu bauta wa Allah ba za mu haɗa Allah da kowa a bauta ba za mu bi Allah mu riƙe sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sai Allah ya girmama mu ya ɗaukaka mu in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa man kafara ba da zalika duk wanda ya kafirce bayan wannan Allah ya ce fa humul fasiqun wa'annan sune fasikai Allah ka gafarta mana ka tsare mu daga fadawa cikin halaka walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دفاتا مالا malam ولا sha يجي مالا ya أكي نفيد menene kuma yaya tsayin satara ya kamata ya kasance assalamu alaikum wa rahmatullah da ake cewa satara shine idan za ku yi za sallah ko za ku yi sallah ba a cikin masallaci ba a wuri wanda yake fili ne to sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka samu satara ka sa a samu ko wani itace ko wani abin da ya sauƙaƙa ka sa a gabanka idan akwai wadata son samu ya zama na tsakanin inda za ka yi sujada da inda za a aje satarar idan akwai fili ya zama an bar tazara inda wata dabba za ta iya wucewa ina fata an fahimci wannan to wannan shine abin da ake cewa satara sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aka samu wani dan itace ba mai tsawo sama sosai ba amma idan ya gagara duk abin da ya samu ana iya yin satara da shi amfanin sa wannan shine duk wanda zai gitta a gaban ka in ya gitta ta bayan wannan satara to bai shiga cikin hurumin da sallah ba ina fata an fahimci wannan idan mutum ya zo ya ce zai gitta tsakaninka da satara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tare shi in ya ce ba zai tsaya ba annabi ya ce ya halatta ka yake shi domin ya zama shaidan a wannan lokaci na'am ya ce malam mutum ne ya yi alola sai ya rike hannun mace wasu maluma suka ce alolarsa ya warware shi kuma ba wai ya rike hannun wannan matan da wani manufa da wata manufa ba ya rike hannun mace matarsa ce ko matarwa mace kawai haka sai rike hannunta na'am shafan mace ba da niyyar sha'awa ba ba da niyyar jin daɗi ba kuma da ka shafa baka ji daɗin ba duk malaman musulunci sun tafi akan baya warware alwala baya me baya warware alwala yakan warware alwala ne misali a mazhabar malikiya idan kayi bi qasadin lazzati aw wajada lazzata inda lamsiha biduni qasdin idan kai da niyyar jin daɗi ko kuma kayi ba da niyyar jin daɗi ba amma sai ka ji daɗin to anan ne maluma suka ce alwalaka ta yi me ta warware ina fata fa fahimci wannan amma dan ka shafi jikin mace ba da niyyar jin daɗi ba baka ji daɗi ba alwala magana ta warware ba ta warware ba sannan kar ku manta akwai hadisi a sahih bukhari hadisin aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala idan zai wuce masallaci sallah idan ina tsaye sai ya biyo kusa da ni sai ya sumbance ni sannan ya wuce masallaci ya sallah kuma sallar ta yi babu abin da ya same ta na'am yace malam ya matsayin wannan abu da ake cewa da nau shin wannan yana musulunci haka ne akwai abin da ke aljanin da ke danne mutu ya gagara tashi wani lokaci sai ka zo ka yi bacci sai ka ji an danne ka ka gagara tashi kai ta ihu to ban san ta yaya likitoci suke ganin wato wannan abu da yake faruwa ba watakila likitoci za su iya gano wani abu ko na harbawan jini ko bugawan jini ko na abu mai kama da wannan to sai dai in ka kalli abun a mahanga ta musulunci matukar kana bin protocol na barci yayin da za ka kwanta ka yi alwala